seront toujours, ils seront aussi les derniers. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau asabar bakwai ga watan agusta a shekarar 2021 to a cikin shirin namu na za ku ji cewa kungiyoyi masu fafutukar bunkasa sha'anin ilimi a jamhuriyar nijar sun bayyana damuwa game da makomar ilimi a kasar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim ka almasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko bakiri. sama da masu zanga-zanga dubu a kasar thailand sun yi aron gaba da 'yan sanda a yau asabar yayin da suke zanga-zanga akan yadda gwamnati ta nuna gazawanta wurin shawo kan coronavirus da tasirinta akan tattalin arziki kimanin 'yan sandan kwantar da tarzoma guda ɗari saye da rigunan sulke ne suka tare hanyar da ke kusa da dandalin victory monument da ke tsakiyar babban birnin kasar bangkok da tankokin ruwan zafi da barkonon tsohuwa da kuma albarusan roba suna kokarin hana masu tattakin zuwa gidan gwamnati wato ofishin prime minister prayuth chan ocha an yi amfani da barkonon tsohuwa da albarusan roba ne domin tarwatsa taron jama'a manufar mu ce mu tabbatar da doka da oda in ji krisana patanacharo mai magana da yawon 'yan sanda yana faɗa wa manema labarai masu zanga-zangar sun jefi 'yan sanda da bababamai da suka yi da hannunsu da duwatsu da kuma wasu tarkace wani mummunar fada ta kaure a yau asabar tsakanin masu gaba da juna a jam'iyyar adawa ta splaio da mataimakin shugaban sudan ta kudu rick machar in ji mai magana da yawon kungiyar sojojin a wata sanarwa rigimar ta kaure ne bayan da masu adawa suka faɗa a wannan mako cewa sun tsige mataimakin shugaban kasar a matsayin shugaban jam'iyyar kuma shugaban sojan sojojin ƙarƙashin jagorancin babban abokin adawa a jam'iyyar samun gateway dual sun kaddamar da hari akan sojojin mashar wanda suka dakile tsokanar in ji mai magana da yawun sojojin kanan lampol gabriel an zargi mashar a wannan mako da mai bata zaman lafiya lamarin da ya sanadiyar tsige shi rundunonin india da na china sun janye daga yankin iyakar da ake takaddama a kai ta himalaya inda sojojin kasashen guda biyu suka yi ta'arin gama shekaru da dama a cewar ma'aikatar sojin india ko da yake sanarwar na zama nasara da aka sabu wurin warware takaddaman kan iyakar da ta gurbata dangantaka tsakanin kasashen biyu na yankin asiya amma duk da haka da sauran rina aka ba janyewa daga gogura da ke gabashin yankin ladak shine zagaye na biyu da aka cimma wurin ajiye makamai a wannan shekara sai dai hakan na zuwa ne watanni shida bayan da sojojin india da na china suka fice daga yankin kogin himalaya da pangoncho inda rikicin tsakanin su ya fi muni shekaru da dama da ya yi sanadiyar jibge sojoji masu yawa a yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau Asabar 'yar kasar Kenya Perez Jakirkir mai wasan guje-guje ta lashe zinari na Olympic a wasan tsirin fafalaki na mata a cikin sa'o'i biyu da mintuna 27 da kuma dakiku 20. Abokiyar wasanta 'yar kasar Kenya Brigid Koshge ita ce ta zo ta biyu a cikin sa'o'i biyu da mintuna 27 da dakiku 36 inda ta samu kyautar azurfa. ba amurkiyar na mole sedel ita ce ta zo ta uku a cikin sa'o'i biyu da mintuna 27 da dakiku 46 masu shirya wasannin olympic sun fara tsirin fanfalakin matan ne da misalin karfe 6 na safe sa'a guda kafin lokacin da aka shirya yin wasan a wani kokarin kaucewa tsananin zafi a yin wasan a farkon fara gudun tsirin yanayi na da kyau kana karfin zafi a wannan lokaci bai wuce ma'aunin digiri celsius 25 ba amma kafin a kammala tsirin zafin rana ya kai kusan digiri celsius talatin kimanin 'yan wasa goma sha biyar cikin tamanin da takwas ne suka gaza kai labari a tsirin da aka yi a garin soforo da ke gabar teku mai nisan kilomita 1100 arewa da birnin tokyo a ƙarshe rikicin tigiri da ke ci gaba da bazuwa a fadin habasha ya ƙara muni a jiya juma'a yayin da wani jami'in yankin amhara ya ce a yau asabar sojojin yankin za su kaddamar da hare-hare a kan sojojin tigiri da suka shiga yankin kano suka kwace wani gari da hukumar ilimi da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta buɗe wani wurin yawon buɗe ido wannan ne lokacin da mutane a mahara za su murkushe kungiyar 'yan ta'addan in ji sai matiruni shugaban zaman lafiya da tsaron yankin yana faɗa wa kafar yada labaran gwamnatin yankin ya ce wajibi ne kowa ya fito ya kare kansa da yake mai da martani mai magana da yawun sojojin tigiri gida chaureda ya faɗa wa associated press cewa suna marhabi da wannan batu rikicin da yana barazana ga zaman lafiyar kasar mafi yawan al'umma ta biyu a nahiyar afirka inda tuni aka kashe dubban mutane a cikin yakin na watanni tara a wata hirar waya Shau ya ce sojojin tigiri sun ratsa a yankunan amhara da a fara a 'yan makonnin nan ne a wani yunkurin karya shingaye da gwamnatin habasha ta sanya wa tigiri dubun dubatar mutane na fama da yunwa gane majalisar ɗinkin duniya da amurka sun tura wata tawagar manyan jama'ai zuwa ga gwamnatin habasha domin kira gare ta ta ba da damar ƙarin shiga da aikin jin kai to a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jamhuriyar Nijar kungiyoyin da ke fafutukar bunkasa sha'anin ilimi sun bayyana damuwa game da makomar sha'anin ilimi a kasar Inda a yanzu haka wasu ɗalibai kusan ashirin ke tsara a hannun jami'an tsaron birnin Yamai saboda zarginsu da yunkurin satar jarabawa bak da ake kammalawa a yau Asabar bakwai ga watan Agusta. A wata hira da wakilin Musulun Barma, shugaban kungiyar Ko'ad Dr. Ahmadu Rufa'i Lawan Sallau ya ce wannan batu babban matsala ce da ke bukatar nazari mai zurfi. A matsayinmu eh, wato na 'yan hula hula masu kare martaba ilimi na ƙasar Nijar sai mu ce mun yi tur da Allah wadai da jin wa'anga labaru wanda suke nuna da cewa an so masata cikin jarrabawa ta bakaloriya wadda ake gudanar wa a cikin eh, wato ƙasar Nijar. Abu ne wanda ba shi da kyau. ajiyar fa'i me kake ganin za a iya cewa ya cusa wa ɗalibai da malamai eh, tunanin sata a jarabawa a halin yanzu a ƙasar nan wanda ake ganin kamar abin kusan a kowace shekara yana ƙara kamari. Su wa'annan 'yan eh, makaranta tare da eh, eh, malamansu suke game kai suna sata saboda ba a koya abin kirki ba kowa ya sani da an sa siyasa cikin fannin ilimi cikin fannin lakwal wani mataki kake ganin ya kamata a ɗauka domin murkushe wannan matsala in ana so komi da komi ya ta daidai don allah don annabi a hidda siyasa a hidda siyasa daga naɗe-naɗe cikin wato manya-manyan magabata na tahiyar da ilimi na cikin ƙasa yanzu mushen lakwal sai a ce sai ya zan ɗan siyasa kan nan a ba shi matsayi eh? mai kula da eh, gunduma ta wato ko wata jiha sai a ce a'a wannan mutumin sai yana cikin siyasa kaza ba adibin wai a ilimi babu ruwan shi da siyasa wato a yi aiki da wa'annan sun cancanta kuma sai mu kanmu uwaye da ma'ikanta wato mun ba da tarbiyya ta gari kan nan ɗiyanmu da jikokinmu su tahi da tarbiyya ta gari in mu mun zan barayi to wallahi ɗiyanmu su ma barayi ne sai sun yi mu ta. kenan kau ya kamata mu yi tsantsan wato mu tahi eh, tahiya eh, ta gaskiya in muna son bayan mu ita ma ta yi tahiya ta gaskiya. Shugaban kungiyar Ko'ad Dr. Ahmadu Rufa'i Lawan Sallau kenan a hirarsu da wakilin Musulmi Barma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayar. za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin da ke cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan kuna lafiya, don Allah ina so ku yi min ƙarin bayani akan dalilin da ya yasa ake yi wa manyan sojoji ritaya dole a duk lokacin da aka naɗa sabon shugaban soja a Najeriya. Shin kundin tsarin mulki ne ya wajabta hakan ko dai dokar aikin sojan kenan? shin sai waɗanda suka fi sabon shugaban mukami ko kuma yana shafar na ƙasa ma? Mai tambaya Badamasi ɗan da muge mai shayi jihar da magaran jamhuriyar Nijar. To idan Malam Badamasi ɗan da muge mai shayi jihar da magaran jamhuriyar Nijar da ma sauran masu bibiyar amsoshin na saurare ga kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin waɗannan tambayoyi. kan dalilin yin ritaya ma wasu sojoji idan aka nada musu sabon shugaba da dai sauransu wanda wakilin muryar amurka a bangaren tsaro hasamai na kaina ya samo daga group Kyaftin sadiq garba shehu mai ritaya mai sharhi kan al'amuran tsaro da zamantakewa wanda da yake muna da ɗan lokaci zai koma baya can ya ɗora daga inda yake bayyana muhimmancin bullo da tsarin daina naɗa na ƙasa a matsayin shugaban na sama. So abin da ya kamata gaba ɗaya in ana son abun ya aima aima abun hukunci shine duk dai wanda yake na gaban ka ne bai kamata a zo a nada ka hafsa shi kuma yana soja ba a aladance ba a dokance ba amma kuma na maka bayani wasu kasashen da sun mai da wannan din akwai da suke abun ya zama kamar doka. To yanzu mu samu yanzu mu ɗauki General Faruk Haya misali. Mm. Kaga shi kaman yana kasa da Solomon Hassoshin. Yawwa. Mm. amma na san akwai wanda suke gaba da shi a rundunar sojan ruwa da rundunar sojan kasa mm. idan abin a sallame su ne mm. wa ya kamata ya sallame su Inda ba suna ga sa bane yawwa wannan magana kuma tana da abun shi kan shi shi hafsan soja shi ma ɗaukan shi aiki akai ba shi ɗauki wannan mutanen ba so a gaskiya wanda yake da haƙƙin ya ce mutane su tafi shine eh, ma'aikatan tsaro ko ministry of defense ko kuma ka ce shi ministan tsaro mm. Shi ne ya kamata ya yanke wannan hukunci ka gane ko ya yanke wannan hukunci akan cewa wanda suke kaza wanda suke kaza su tafi banda of course bisa akwai wanda na san da kansu ma za su za su yi ra'ayin kansu tafi amma wanda ba su tafi ba ba shi ba shi general haɗin ne ya kamata a ce wai shi ne baya da dan ba shi ɗauke su aiki ba ko ba ganin gaskiya ba duk da yana shugaban soja ba shi ɗauke su aiki ba ba sa kasan shi to ba shi ne zai ce musu tafiwa amma hukuma anan kuma hukuma wadda take kusa da soja kafin mu je wurin shugaban kasa ne ma'aikatan tsaro ai ma'aikatan tsaro can take ne kusa da soja to wasu na ganin cewar kamar wani al'adan kuma mm. wato ana kashe miliyoyin kuɗi kafin a ce mutum ya kai mukamin manjo general mm. amma idan gwamnati ta dauko babban hafsa mm. daga kasa. Mm. sai ga general general wanda amfanin su yana da tasiri a tsaron kasa. kuma suna da sauran shekaru amma kuma sun tafi wannan ba ka ga kamar yana illa ga shanun tsaron kasa. eh kware eh, ne duk inda aka ce mutum ya kai general a gaskiya an kashe shekaru an kashe kuɗaɗe kuma da aka yi aka yi din shi ka gane ko har ya kai wannan abun nan kuma eh, magana kuma tana tasiri akan cewa wai in an ce mutum ya tafi ba wai yana nufin baya da amfani a sojan bane to amma kuma kasashe da yawa suna da dabarori da yake abin da yake abin da ake dauka mahimmanci shine me yake kyau ga kasa ka gane ku me yake kyau ga aikin soja shi kuma wannan da aka nada da shi hafsan din gwamnati ta hafsa tana so ta saka mishi mara ya samu ya yi aiki, saboda ba zai kawo wani dalili ba cewa ai ga abin da ya sa na gaza kaji wannan kenan so waɗannan abubuwan uku su ne za a duba amma kuma abin da nake so in tunatar shi ne akwai wasu kasashe da suke tabbatarwa cewa irin wannan zan kira ta banna ne ko kuma dai ba banna ba sai wannan irin asara an rage ta ya za ka rage ta yadda za ka rage ta shine ka sa matata sosai tun daga farko ma tun daga farko tsarin soja wasu kasashe kamar yanzu amerika lamban janaral guda nawa ne a soja akwai dokan da majalisa ta ta kafa akan cewa sojan ƙasa ga lambobin general ba su wuce haka ba na sama ba za su wuce haka ba to kaga in kai wannan plan din tun daga farko kana matsewa kana matsewa kana matsewa still ana iya samun wasu za su tafi din amma lamban za su tafi din kaɗan ne to amma gaskiya ni wannan ina faɗan ra'ayina ne mu namu abin da muka samu abin da ke kawo wannan abin shine ba a tace sosai sosai ba eh, to amma wani zane kamar na amurka nan ai wani zai ce akwai rashin adalci a ciki saboda akwai lokacin shekarun da in kai mm. ya kamata ka kai wannan abun mm. to idan kuma an ce lamban ya cika mm. kuma shekarun ka ya kamata ce ka kai general din nan an kyama ka kamar za ce an su america in kana bin nasu dole ka basu kuma ko da yake in muna la'akari da america muna magana kasa da wata shekara 200 da wani abu suna wannan abu ka gane ko ai wannan tatan da nake ce maka daga ran da kuka fito daga NDA tasu an fara wannan tatan za ku fito duka da anini daya ba dukan ku za ku samu anini biyu ba ba dukan ku za ku samu anini uku ba lambar ragewa yake rabuwa yake ba dukan ku za ku je mejo ba ba akwai abubuwa da suke la'akari da su kai mun fito ɗaya da kai ni kila zan iya tashi in fita a kabci kai za ka kai mejo kai zan kwallon so abin da suke shine ba da aka kai wannan tsuru kamar ina abin nan da kasan Egypt ne ake kiran shi wannan tsururin abin da ake pyramid eh, eh, eh. to shi aikin soja kamar pyramid yake kasan shi yana da faɗi amma ana tafiya sama ana tafiya sama ana tafiya sama ana tafiya yana ragewa ka gane ko so shi yasa ya zama lokacin da za su zo masu su kai general din a gaskiya sai sai wane da wane zai kai so ko za a yi girgiza din za ka girgiza waɗanda za su faɗi kaɗan ne saboda dama an tsuke bakin aljihu to a gaskiya ni a matsayina na mai nazarin da ina jin abin da ba a yi ba a Najeriya kenan a yanzu abin da yake kawo wannan abun na din shine za a duba a ga yawancin janar za su bar aiki bai zama banna ba to amma bannan ina faɗa maka bannan ta samu asali ne tun daga da saboda ba a yi wannan tatsatseniyan ba mm. ya zama abin ya zama kamar tsini ka gane ko yawa idan muka duba yan da babban hafin sojan kasa mm. galibi a cikin masu mukamin manjo general ake daukowa eh. na sojan sama daga cikin air vice marshal ne mm. hakan na daga cikin rear admiral ne musamman yanzu shugaban kasa zai iya daukowa daga cikin brigadier general alhamdulillah ka dago wani abu wanda yake eh, yana da tasiri kuma zai iya tasowa nan gaba na maka bayanin abin da suke da shi Amerika na cewa majalisa kaga a can din alal misali tunda muna cewa muna bin mulkin musulmi su a can me mukamin ma mutumin da za a da shugaban kasa zai zaba sun faɗa me kwarewan shi akwai wasu mukamai da sai ya rike sannan shugaban kasa zai zaba a wurin shi to amma a gaskiya mu din kuma a nan Najeriya ba mu da wannan in fact a yadda kai magana ba burgejiya ba in ka fassara abinda tsarin mulki ce cewa shugaban kasa yana da daman ya hada ya naɗa hafsan hafsoshi ko hafsan rundunar kasa ko na sama a gaskiya ba maganan ma mukami so a takaice in muna so mu yi abin kamar drama idan shugaban kasa ma ya dauko kaftin ya bashi shugaban soja ba wata doka da zaka ce an karya sai dai ka ce ba taɓa yin haka ba to kuma a nan gyaran soja yana hannun ɓangaren zartarwa da kuma bangaren ɓangaren. majalisa to anan gaskiya majalisa ba su aikin su wannan abin da ka faɗa yana yiwuwa a dokance yana iya yiwuwa saboda ba inda aka yi ma ba fa ma shugaban kasa mu a Najeriya ba ba inda aka yi mishi shamaki a game da madahan soja so wannan magan kai ba jan ba brigadier ba in ya ga dama ma mutane sai wannan fasaran kuma haka take in ya ga dama ma zai dauko mai anini biyu ya ce ya sa shi to kaga aka yi wannan zubar gadan da za a yi girgizan da za a yi ai za a girgizar kanya to saboda kada wannan ta din ni ina ba da shawarar cewa a yi kamar yadda amerika da su muke koya mm. su sun yi sun yi mistake ne ya kamata a specifying rank din wannan ba major general na kasan soja ko kuma na air vice marshal na sojan sama ko kuma rear admiral wannan kawai wata al'ada ce amma ba wata doka da ta ce mm. shugaban kasa a yanzu ai da ake hannun shi fayo yake zai iya dauko kowane soja wannan kaga ya kamata in ka tana kamar ya magana kamar rigimar da aka yi ne lokacin da aka naɗa Hamid Ali mm. wasu suka je kotu suka ce ya aka ɗauko farar hula an sa shi ba ina cewa wai za a ɗauko farar hula a sa soja bane soja ba su da wannan to amma me aka zo aka tara sai aka zo aka tara a cikin act din ma eh, custom din ba inda aka ce wai sai dan custom ne za a ɗauko a sa shugaban custom mm. so ka ana san a gyara sai ka je kai doka to haka wannan magana da kake ba ma ana ɗaukar major general ne amma ba wani abu da ya tilasta mu shugaban kasa cewa dole ya dauko major general to yanzu domin a guje irin wannan yanzu suke ritaya da waɗannan menene abin yi yawwa abin yi shine shiri shiri shiri kuma a gaskiya yawanci aikin na majalisa ne kamar yadda na faɗa maka ai eh, demokradiyyar mu tana ƙara ƙarfi ne kuma muna koya a yanzu kaga ko maganar daɗewan soja an zo ana ta ana ta bambami wancan sun daɗe sun daɗe to shi ma ɗin still magana ne magana ne na rashin ba doka to aka ce ba doka kuwa shi wanda zai aiki ka saka mashi hannu ya abin da yake na saboda dama abin zaka burke shi shine zaka ce mishi doka ta hana kaza ko da ka to babu wannan doka so a gaskiya na farko dokoki kamar yadda na ce su amerika sun ya kamata su 'yan majalisa su sannan na biyu su soja ko kuma ce ma'aikatar tsaro ka gane ku si wannan tatse wanda ake yi saboda ya zama a kowane lokaci lambobin janar da suke da suke da shi lokacin ba da aka naɗa hayafa janar janar da suke da suke da suke da suke da suke eh, suke suke suke suke so da wanda suke wannan rakin na major general sun kai 120 da wani abu to a cikin ake sufa shugaban kasa ya dauki daya kuma kamar yadda na ce baya da wani abu da ya kare shi cewa wai sai dai nemi babban da ya fi babban yana yawa babban kai bai maka ba to gaskiya ko bai iya ba yau ba dole ba bai san iya <laughs> saboda shi soja girman shi girman dadewa ne i'm sorry to say wani lokaci ba wai girman kwarewa bane ko girman iya aiki ne a'a girman soja na farko abin da shi shine na fika aiki inda kamar mun zo mu duka sa'o'i ne to shine za a nemi kwarewa amma girma na riga ka shiga kenan kawai na fika girma kamar da an riga an riga na kafin a haife ka haka abun yake so kaga wannan abu sai a tatsa wannan abun ya zama a yi wannan abun da nake cewa kamar na kasar masa. ya zama yana da tsini haka an fito da yawa dunduzu daga NGA za ku tafi A nini biyu za ku rage A nini uku za ku rage mejo za ku rage lieutenant kwan za ku rage mejo sai ka ga in aka zo karshen shi kan shi kowa ya shugaban kasa wannan zai fi mushi sauki a wurin zaba sai an bincika an tatse mm-hmm. ka gane ko to wannan gyaran abin da ya kamata a yi kenan a daina samun wannan girgizan kanyan da ake samu sannan sannan su kuma kamar da 'yan majalisa su dan sa wani dan birki ba wai dan ba su shugaban kasa ba a amma yana shi kan aikin sojan zai gyaru idan aka yi haka. To Sai ne? Eh, na shirin yana To a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin gurup Captain Garba Shehu mai ritaya da ya ansa mana tambayoyin da wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa Allah kai mu makon gobe. da Ibrahim Garba. To kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waƙar. Wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya. Wasanni a takaice. Kasar Brazil ce ta lashe lambar zinari a gasar kwallon kafa ta wasannin Olympics na bana a birnin Tokyo na kasar Japan bayan da ta yi nasarar doke Spain da ci biyu da ɗaya. brazil din ta kare kambinta ne kasancewar ita ce ta lashe gasar da ta gabata shekaru biyar da suka wuce inda ta yi nasara kan doke kasar jamus da ta karbi bakuncin wasannin na olympics na wannan lokacin da ci ɗaya da nema wasan karshe ta bana dai ta yi zafin gaske inda ta karkare da kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya a ƙarshen mintuna casa'in na al'ada na wasan wanda ya sa aka shiga ƙarin lokaci da minti na 108 ne brazil ɗin ta sami zura kwallon da ya bata nasara Kungiyar kwallon kafar PSG ta kasar Faransa ta soma tattaunawa da shahararren dan wasan kasar Argentina Lionel Messi bayan barinsa kungiyar Barcelona ta kasar Spain. Rahotanni sun bayyana cewa tun a ranar Alhamis ne jami'an kasuwancin dan wasan suka tuntuɓi kungiyar ta PSG domin duba yiwuwar komawarsa a kungiyar. to sai dai bayanai sun nuna cewa a yau asabar ne a gudanar da tattaunawa mai kwari tsakanin bangaren messi da na kungiyar wadda ta karfafa fatan samun daidaitawa tsakanin su a ranar alhamis ne ya kungiyar ta barcelona ta bayyana cewa messi zai barta sakamakon karewar kwantaraginsa duk da yake a can baya sabon shugaban kungiyar ta barcelona john laporta ya dage a kan lalle sai ya tabbatar da messi ya ci gaba da zama kungiyar duk wanda yake tun a lokacin don wasan ya gabatar da bukatar sa ta sauya kungiya to sai dai kuma kungiyar ta ba da hujjar barin messi ya tafi akan matsalolin tsare-tsaren kudade na kungiyar wanda zaman messi a cikin yanayin kan iya jefa ta a cikin matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki har na tsawon shekaru biyar to a ranar ɗaya ga watan yuli ne kwantaragin messi mai shekaru 34 ya kare a barcelona inda kuma ya amince da sabon kwantaragi na tsawon shekaru biyar bisa yarjejeniyar karanta albashinsa jawa kuma daga bisani kungiyar ta ga cewa ba za ta iya biyan sa ba a cikin yanayin da ake ciki. a ingila kuma dan wasan gaba na kasar belgium romelu lukaku na dabda komawa tsohuwar kungiyarsa ta chelsea akan kuɗi fan miliyan 97 da rabi duk da yake a can baya lukaku ya bayyana cewa baya tunanin barin kungiyarsa ta inter milan ta kasar italiya saboda yana jin daɗin zamansa a can to amma da alama dan wasan mai shekaru 28 ya sauya shawara a ƙarshen makon nan sa'adda ya faɗawa inter din cewa yana muradin komawa chelsea lukaku zai koma chelsea ne bayan shekaru bakwai da ya barta a shekara ta 2014 zuwa everton akan kwanta ragin fan miliyan 75 Chris kuma ya rage ya koma chelsea din a shekara ta 2017 to amma kuma hakan bai samu ba sai ya koma manchester united akan kudi fan miliyan 74 murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria to a gaida murtala yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. sama da masu zanga-zanga dubu a kasar thailand sun yi aron gama da 'yan sanda a yau asabar yayin da suke zanga-zanga a kan yadda gwamnati ta nuna gazawanta wurin shawo kan coronavirus da tasirinta akan tattalin arziki kimanin 'yan sandan kwantar da tarzoma guda ɗari saye da rigunan sulke ne suka tare hanyar da ke kusa da dandalin victory monument da ke tsakiyar babban birnin kasar bangkok da tankokin ruwan zafi da barkonon tsohuwa da kuma albarusan roba suna kokarin hana masu tattakin zuwa gidan gwamnati wato ofishin prime minister prayuth chan ocha wani mummunar fada ta kaure a yau asabar tsakanin masu gaba da juna a jam'iyyar adawa ta splaio da mataimakin shugaban sudan ta kudu rick machar in ji mai magana da yawon kungiyar sojojin a wata sanarwa rigimar ta kaure ne bayan da masu adawan suka faɗa a wannan mako cewa sun tsige mataimakin shugaban ƙasar a matsayin shugaban jam'iyyar kuma shugaban sojan a ƙarshe rundunonin india da na china sun janye daga yankin iyakar da ake takaddama a kai ta himalaya inda sojojin kasashen guda biyu suka yi ta'aran gama shekaru da dama a cewar ma'aikatar sojin india ko da yake sanarwar na zama nasara da aka sabu wurin warware takaddaman kan iyakar da ta gurɓata dangantaka tsakanin kasashen biyu na yankin asiya amma duk da haka da sauran rina aka ba janyewa daga gogura da ke gabashin yankin ladak shine zagaye na biyu da aka cimma wurin ajiye makamai a wannan shekara sai dai hakan na zuwa ne watanni shida bayan da sojoji india da na china suka fice daga yankin kogin himalaya da pangoncho inda rikicin tsakaninsu ya fi muni shekaru da dama da ya yi sanadiyar jibge sojoji masu yawa a yankin. To masu da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da asuba wasu abokanan aikin mu za su kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma solomon abu da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc